بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وانا مسلمين ما سوراروه ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yardar Allah gashi mun sake haduwa a yau shi daga Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine bakwai ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara muna masu roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana daidai ya kuma gafarta mana kuskure wannan shine darasi na shidda daga cikin darussan da muke gabatarwa dangane da abin muka faro na farkon alkur'ani jiya mun fara farkon suratul fatiha mun fassara ta amma aya ɗaya ce ta samu damar shiga cikin sharhi da aka yau za mu maimaita karatunta mu ɗauki abin da allah ya ba mu dama mu ɗauka sannan gobe ma mu sake maimaita karatunta mu ɗauki abin da Allah ya ba mu dama mu ɗauka idan ba ku manta ba mun ce abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya taskace na ilimi da sirri a cikin wannan sura sai dai mu yi ninkaya iya wanda za mu iya da ɗan ƙaramin sanin mu mu bar sauran wa ma utina min ilmi illa qalila Allah rahma Adam bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah ya البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin godiya dukkansa ya tabbata ga Allah ubangijin halittu jiya mun yi bayani akan wannan sai Allah ya ce ar rahim mai rahama mai jin kai ko kuma mai gamammiyar rahama kuma mai keɓaɓɓiyar rahama ko mai jin kai na gama gari mai jin kai na musamman wannan duk kana iya fassara shi akan ma'anar ar-rahmanir rahim ar-rahmani da ar-rahimi dukkan su sun zo ne a matsayin sifa sun zo a matsayin majurur saboda kasancewar su badal ne na lillahi wannan labdul jalala din haka lillahi wannan ismul jalala ya zo majrur saboda harafin jarra rabbi shi kuma siffa ne na lillahi shi ya zama shi ne siffa ta farko arrahmani ne siffa ta biyu arrahimi ne siffa ta uku maliki ko maliki da za mu yi a gaba siffofi guda hudu dukkansu da aka jingina su a jikin lillahi ka da arrahman da arrahim duka sunaye ne daga sunayen Allah maɗaukacin sarki masu girma da daraja masu kyau waɗanda aka ciro su daga sunan daga siffar rahama mun yi bayani akan wannan cikin bismillahir wanda ke nuna gamewar Allah maɗaukacin sarki da cikansa a wajen siffantuwarsa da rahama da jin ƙai wannan rahama da jin ƙai na ubangiji maɗaukacin sarki idan aka zo da sunan ar-rahman shi kadai a wuri to ya haɗe rahamarsa ta duniya ya haɗe rahamarsa ta lahira amma idan haka kuma idan aka zo da kalmar arrahim ita kadai to ta haɗa rahamar Allah ta duniya da rahamar Allah ta lahira saboda dukkansu wato lafazi ne na mubalaga wajen rahama amma idan suka haɗe a wuri guda kamar nan kamar a cikin bismillah kamar la ilaha illa huwa rahmanur rahim to wannan yana nufi ar-rahmanu rahmanud dunya rahimu rahimul akhirah amma idan ka ji Allah ya ce ar-rahman kadai ar-rahmanu ala al-arshi stawa ar-rahmanu 'allama al-qur'an kaga nan bai kawo rahim ba to nan ya haɗe da rahamar Allah a ko ina kuma a koyaushe kuma ga kowa amma a nan yadda suka haɗe sai ka ce rahamar Allah kamar yadda magabata da yawa ke cewa rahamar Allah wadda yake yi wa kowa kuma kowa ke gani kuma kowa ke ɗosana wadda take zahiri da baɗini wannan yana cikin ni'imomin Allah gare mu da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wannan isbaghun ni'ami ala al-ibadi zahiratan wa batina yana daga cikin rahmar Allah a nan duniya kaga duk muna gani wannan shine siffantuwar Allah da Ar-Rahman wannan kuma muka ce ya haɗe kowa ba mutane ne kaɗai ba dukkan halittun Allah suna ci daga wannan siffataka ta wannan suna Ar-Rahman shi yasa Allah madaukakin sarki yake amfani da wannan suna wajen nuna ya daidaita akan al'arshi saboda yadda al'arshinsa ya game komi da kowa ar-rahman ala arshi stawa sai ya fara kawo sunan kafin ya kawo daidaiton a mafi yawa a wani wuri kuma ya kawo daidaiton kafin ya kawo sunan allazi lahu ma fi samawati wa ma fil alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al rahman fas'al khabira kaga sai ya kawo sun istawa 'ala al-'arshi kafin yace ar-rahman to ko ya faro ko ya faro da shi ko ya kare da shi duka da yana nuna yadda ubangiji madaukakin sarki siffarsa ta rahama ta game komi da kowa kuma kowa yake samu shi yasa kuma har muka bada misali da yadda tsuntsaye suke yawo a sama suke iyo a cikin iska ba tare da wani abu ya riƙe su ba Allah maɗaukakin sarki ya ce awalam rau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidun ma hunna illa rahman ba mai riƙe tsuntsaye a sama sai Allah mai rahama idan tsuntsu ita kaɗanta ba mai riƙe ta sai Allah to ina mutum ɗari biyu ɗari hudu ɗari takwas dubu ɗaya da suke cikin jirgi suna iyo a sama ma yumsikuhum illa rahman ba mai rike su sai Allah innahu bi kulli shay'in basir Allah yana ganin komi da kowa to wannan duk yana daga cikin yadda Allah ya siffantu da wannan siffa ta rahama shi yasa Allah ya zama ar-rahmani ar-rahim wannan suna na ar-rahman suna ne wanda ba wanda ya cancanta a sa masa sai Allah kaɗai. ko da wani yana da tausayi baka ce hada rahman kana iya ce haza rahim amma ba za ka iya ce haza rahman ba saboda wannan suna na alrahman rahman ba mai ita sai Allah saboda siffar ta mubalaga ta kai yadda ba wanda zai iya cancantar ta sai Allah kadai shi yasa aka taba samun musailama al-kazzab wannan makaryacin kasurgumin makaryaci da yace shi ma annabi ne yana takara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda ya sa wa kansa suna wato abin nan har yana cewa yana da wani lambu ana ce masa hadikatun rahman yana cewa shi ma rahmanu ne shi yasa duk suna na Allah na asali wanda ba a sa wa kowa sai Allah Allah ar-rahman da ar-razzaq da makamancinsu duk wanda ya sa wa kansa Allah ba zai bar shi ba ba za a taɓa yi Allah ya bar guda biyu ko da da gangan wani ya sa wa kansa wannan sunan Allah ba zai bar shi ya zauna ba shi yasa Allah madaukakin sarki yayi wa musailama kisan wulakanci a hannun bayin Allah bayin arrahmanu na gaskiya shi wannan rahmanu na ƙaryan Allah ya sa aka dandake shi sannan kuma ya zama na sunan ana kiransa rahmanu ma ba kuma sani ba ta yi yusa yanzu kuka ji ba ku san shi ba sai da musailama al-kazzab a makaryaci duk ya fa'al ne amma sai aka ɗauka masa alkazab sai Allah ya bar shi ya shahara amma rahmanu ba kowa sai Allah shi yasa Allah ya ce ar-rahman ar-rahim shine mai cikar rahama mai yalwatar rahama mai gamammiyar rahama ar-rahim kuma shine mai keɓaɓɓiyar rahama ne rahmatuhu al-khassatu bil kamar yadda Allah ya ce wa kana bil na rahima Allah ya kasance mai rahama ne mai jin kai mai tausayi amma ga muminai rahamar Allah ga muminai ita ce Allah ya ba su aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai samu shiga aljanna sai da rahamar Allah suka ce ko da kai yace ko ni illa an ya taghammada ni Allah bi rahmatin minku wa fadl sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa Daka wannan rahamar ita ce wadda Allah zai ba muminai ciko da ita har su samu aljanna. Ita ce siffantuwarta da wato kasancewarta rahim. Waɗannan sunaye guda biyu su ne sunayen Allah masu girma waɗanda suke bin Allahu. Shi yasa kaji Allah ya fara da su, huwa Allahu la ilaha illahu! Wa alimul ghaibi shahada, huwa rahim kafin ya faɗi sauran. sannan kuma waɗannan sunaye na Allah maɗaukakin sarki sunaye ne wanda wato daga cikinsu akwai waɗanda kafiran lokacin jahiliya mushrikai suka ce su ba su yarda da wannan arrahmanun ba su dai sun yarda da Allahu a kira shi da Allahu amma arrahmanu a a kai wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa da nufura idan an ce musu ku yi sujada ga arrahmanu sai ce waye kuma arrahmanu to shine Allah ya ba su amsa yace da da arrahmanu da Allah duka ɗaya ne ulidu Allah aw ud'u ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ku kira shi Allah ko ku kira shi arrahman duk yanda kuka kira shi shine mai waɗannan sunayen da ma waɗansu sunayen dukansu al-asma'ul husna ar-rahmanir rahim kenan sai Allah ya ce maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako maliki ya zama majiruri ne kamar yadda muka ce saboda taba'iyya don kasancewansa badal na ismul jalala a can da ya zama majrur yaumi shi kuma wato maliki din sai zama wato mudaf ne yaumi kuma mudafin ilaihi addini kuma shi ma mudafin ne ilaihi na yaumi shi yasa dukkan su ya zama majrur maliki yaumi addini na fata an fahimta mamallakin ranar sakamako Allah maɗaukakin sarki shine mai mulkin ranar sakamako kuma shi ya mallaki ranar ma'anar ayar shine Allah maɗaukacin sarki shine a hannunsa mabuɗan zuwa ranar Layu jalli hali wakati illa huwa babu wanda ya san ranar sai Allah ka shi yasa ya zama maliki yawmiddin sannan babu wanda ya sa cewa za a mayi ranar sai shi dukkanmu muna da ranaku da muke wayan gari a ciki amma ranar ba namu ba mu ma ba namu ba ne. da mu da ranar dun na wani ne amma Allah shi ne maliki midin shi ya sa ranar kuma shi ya sanya abin da za a yi a ranar sannan shi zai sa har ranar ta zo shi ya sa zama maliki yau midin, sannan idan aka zo ranar kuma babu wanda zai yi komi ba mai kuce shi wannan shi ya sa ya zama maliki midin, Allah shi ne mamallakin ranar sakamako Allah maɗaukakin sarki shi ba mamallakin ranar sakamako ne kaɗai ba, shi ne mamallakin duniya kuma mamallakin rahira amma me yasa yace shine mamallakin ranar sakamako bayan a wani ri kuma ya ce falillahi al-akhiratu wal da lahirar da duniyar duka ta Allah ce me yasa yace mamallakin ranar sakamako sai keɓe ta a nan, bai faɗi mamallakin duniya da kuma ranar sakamako ba ibnu kadir yace duniya kan ayi Allah gama faɗanta tunda yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu a ina ka san halittun ai anan duniya ne to saboda karka ɗauka iya mulkin Allah a nan duniya ne ya kare sai Allah ce maliki yaumiddin a nan duniya kan kasan shi ne rabbil alamin don shi yake gudanar da komi a nan duniya to sai ce har ranar kiyama ma shine mamallakinta shi yasa ya keɓe ta a can domin a nan kuma ya keɓe duniya sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne maliki yau mamallakin ranar sakamako saboda a nan duniya idan Allah ya ce shi ne mai mulki a duniya wani zai ce to ai sarkin garinmu ma yana mulki ai gwamnan jihar mu ma yana mulki ai shugaban ƙasar mu ma yana mulki ai shugaba wani da wani kai suna buga mulki irin nasu E suna yin mulki kana gani amma akwai ran da zaka ga ba za su iya mulkin komai ba yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah akwai ranar da za a zo wanda ba wanda zai iya mulkin komi sai Allah kadai al mulku yawma idhin lillah yahkumu bainahum Allah ne kadai mai mulki a wannan ranar to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce maliki yawmiddin saboda shine kadai yake bantu da mulki a ranar kiyama amma wannan baya nufi cewa shi mamallaki ne na ranar kiyama kaɗai ban da duniya a'a har da nan duniya ma Allah shi ne mai mulki kuma shi ne mai mulkin mulki ulillahumma malikal mulki tukil mulka man tasha Allah kai ne mai mulkin mulki mulkin ma da kansa Allah ke mulkarsa tukil mulka man tasha kai ne kake bada mulki wa wanda kaso wa tanzi'ul mulka mimman tasha kake kwace mulki ka fisge shi daga hannun wanda ka ga dama ko yana so ko baya so ko ka sa ya tafiya bar mulkin ko mulkin ya tafiya bar shi wato izzu man tasha kake ɗaga wanda ka ga dama wato zillu man tasha kake kaskantar da wanda ka ga dama biyadikal khair duk da kana komi kayi mai kyau kayi wanda ba a so amma biyadikal khair alheri a hannunka yake sharri baya hannunka naka ala kulli shai in qadir to wannan shi yasa Allah ya ce maliki yawmiddin wannan kira'a ta maliki yawmiddin ita ce kira'ar asim ita ce kira'ar alkisa'i daga cikin alkira'atu saba amma sauran guda biyar din suna karanta maliki yawmiddin su suka fi yawa shi maliki mamallakin wato daga al-milku ne shine mallakar abu ina fata an gane bi kasirin min al milku shine hada milku fulan wannan mallakar wani ne to shine sai a ce huwa malikuhu shine mai mallakar abin. amma maliki kuma daga al ne shi kuma bi dammil shi shine mulki kenan akwai bambanci tsakanin mallaka da mulki don haka maliki din mai mallakar ranar kiyama maliki yau midin ne mulkin ranar kiyama duk Allah ya haɗa. abin da ake nufi da mai mallaka shine nasa ne ranar shi ya yi ranar kuma shi zai sa a yi ranar ma'anar mai mulkin ranar shine akwai abin da naka ne amma ba sai kake juya shi ba kana ji kana gani naka ne amma wani yana juya shi kuma wallahi baka yi saka hana ba akwai abin da naka ne wani yana rike da shi kuma in ya ga dama ka rayu in ya ga dama ya kashe ka da shi kuma naka ne kuma kai ka mallaka haka ne ko ba ka ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ce ranar kiyama ta kace kuma shine ke mulki da sarrafawa a kai don haka Allah maɗaukakin sarki shine mai mulkin ranar kiyama mulkan wa tadbiran wa tasarrufan Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne mai mulkin yaumi abinda ake nufi da yaumi shine alqita'atu min zaman wani yanki na lokaci ta iya zama mai yawa ta iya zama kaɗan ta iya zama tsakatsaki amma abinda muka saba da al shi shine qita'atun min zaman ma baina in fajiri ila gurubi sham wani yanki na lokaci da aka saba kirga shi daga lokacin da alfijir ya keto zuwa rana ta faɗi wannan shine al wanda muka saba irinsa ne Allah ya ce ayyaman ma'adudat. irinsa ne Allah ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam irinsa ne Allah ya ce fasiyamu thalathati ayyam irinsa ne Allah ya ce wato abin nan tamatta'u fi darikum thalathata ayyam irin wannan yau din ne amma akwai yawun kuma da yake zuwa ba da ma'anar irin wannan yawun ɗin da kuka sani ba ma'ana mai faɗi da Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini ɗaya a wurin ubangijinka yana daidai da shekara dubu a irin ku da Allah maɗaukin sarki ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawm amma ya yawm ɗin yake kana miqdaruhu 50 alf alfasana irin yau inda muka fara na dazu ne kaga yau sai zama wani abu ne mai yawan da ya fi karfin irin abin da lissafin al yake a wurin mutane haka kuma yana yana al kuma yana zuwa da ma'anar wani dan lokaci kaɗan wanda bai kai yau ɗin wato da muke faɗa da wanda muke kirgawa ba wasalamun alaihi da kuma wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma ya mutu wa yauma yub'atu haya yana nufi sa'ata wulida wa sa'ata ya mutu wa sa'ata yub'atu haya kaga ɗan lokaci kaɗan ne amma ka kira shi yau duka wannan yana iya zuwa a larabci da sunan yau amma yau inda ake nufi a nan ba yau ne irin namu na yanzu ba ana nufi yau ranar kiyama shine kuwa fi yaumin kana miqdaruhu 50 na sana to kaga dole a masu cikakken bayani don karka ɗauka irin yini ne namu wanda daga an yi azahar an yi rabi wancan ka alfi sanatin mimma ta'udun ko miqdaruhu 50 alf sana sai Allah ce yaumiddin ranar addin addin ma'anarta shine alhisab wal jaza a larabce sakamako da yin sakayya idan mutum ya yi abu sai a saka masa da abin da ya wannan shi ake ce masa addini kamar yadda Allah ce kalla bal tukadzibuna biddin kuna karyatawa da aljaza'u wal hisab shine ma'anar fadhalika alladhi ara'aita alladhi yukadzibu biddin shine ma'anar wa inna ad-dina lawaqi'a kaga yana nufi alhisab wal jaza to amma yakan zo kuma da waɗansu ma'anonin yakan zo da ma'anar wato da ya fi shahara shine addini wanda mutane suke bi a matsayin hanya ta rayuwa ta ibada alaƙar bawa da ubangiji shine addini ya ya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun inna dina 'inda Allah islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kaga duk wannan ma'anarsa addin bi ma'ana al millatul muttaba'a sannan addini yakan zo a larabci da ma'anar wato shari'a da tsarin wato gudanar da mulki ana iya kiransa da suna addini kamar yadda Allah madaukin sarki ke fara a cikin suratu Yusuf wato ma kana li ya'khudha akadhalika kidna li Yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah kaga fi dinil maliki bi ma'ana fi shari'atil maliki wa fi qada'ihi irin tsarin mulki irin na na shi sarkin da ba zai iya karɓar ɗan uwansa da irin wannan tsarin shari'a ba illa an yasha Allah kaga ba addini yake nufi ba anan sama anan da yake maliki yawmiddin shin addini yake nufi na asali ko yana nufin shari'a me yake nufi yana nufin aljaza wannan ba'anar da muka faɗa na farko ranar sakamako saboda a ranar ce za a yi wa mutane sakayya an gane ko shi ta Allah maɗaukakin sarki ya ce falaula in kuntum ghaira madini in kun ɗauka ba za a yi muku hisabi ba a ranar hisabi to kaga a ranar kiyama ne ranar da za a yi hisabi wa mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce ranar kiyama ita ce ranar da za a yi wa mutane hisabi kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmad za a shiga wuta a ra yawmad kaga yawmad ya zama yawmal jaza ma'anansa yawmul qiyamah wa ma kama ma yawmuddin sai ya faɗa da kansa yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ranar da al'amari gaba daya yake komawa ga Allah shine yawmuddin saboda ranar kowa zai sallama wa Allah Allah madaukakin sarki ya ce yawma hum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay liman al mulku al yawm lillahi al wahid al qahhar ranar da Allah ne kadai ce da mulki ita ce ranar da Allah madaukakin sarki in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira zai damki ƙasa da hannunsa na dama ya naɗe sama gaba ɗayar ta Yau takarda natsuwi sama a ka su sijilli lil kitab yadda mai rubutu yake naɗe takarda in ya gama ya naɗe ta haka Allah zai naɗe ƙasa da sama sai ya rike su sai ce anal maliku ni ne mai mulki aina mulukul arbi ina masu mulki a ƙasa in sun isa su yi magana ba wanda zai yi magana wa khasha'atil aswatu lirrahman kowa ya yi shiru ba wanda zai iya magana to wannan shi yasa Allah ya zama maliki yawmiddin Allah shine mamallaki na ranar kiyama ranar sakamako kenan sai Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kadai kuma kai kaɗai muke neman taimakonka iyaka na'budu wa gare ka kadai muke bauta sai aka kaddamar da wato al-ma'mul ala al kamar za a ce na'buduka ne wa nasta'inuka amma sai aka gabatar da wato kai kafin a faɗi abin da muke yi wannan suka ce lidilalati ala listimam wa dilalati ala alhasri wa listisam don ya nuna keɓewa tunda ya ce kai muke bautawa ya nuna ba wanda muke bautawa sai kai kenan inda ce muna bauta maka to zai iya wa muna bautawa wani ma muna neman taimakon ka zai iya muna neman taimakon wani ma saboda har kafirai su ma ya abu dunahu sun ce والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى suna bautawa Allah amma suna bauta masa ne tare da haɗawa da waɗansu shi yasa Allah maɗaukacin sarki ce ko kuma fad'ullaha ai abin nan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bautawa Allah kana mai tsarkake addini shi gare shi shi kadai ala lillahi dinul khalis to wannan tsarkakewar shi yasa Allah ya ce iyyaka na'budu kai muke bautawa zai yiwu kuma ana bauta wani ma ba zai yiwu ba amma an ce muna bauta maka zai iya daukar tayu muna bauta wani ma amma sai fara ce kai muke bautawa ya zama kai kadai kenan kai muke neman taimakon ka ashe ba ma neman taimakon kowa sai naka wannan shine ma'anar iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in kalmar na'budu daga al'ibada ne al'ibada kuma kamar da kuka sani ita ce bauta wanda yake yin ta sunansa al'abdu ma'anan al'ibada shine a tazallul wa tabarru' wal kaskantar da kai da zama makaskanci a gaban ubangidanka shi sa aka kira bawa da suna bawa li'annahu zalilun wa a amama sayidi saboda shi ya kaskantar da kansa sai yanda ubangidansa ya juya shi to mu duka haka muke a gaban Allah Allah shi ne mai mallakar mu ne mai juya al'amurinmu mu yanda ya ga dama ne kuma mai sawa mai hanawa wato kauniyan wa shari'iyyar a ɓangaren gudanar da harkar rayuwa a duniyance da kuma ɓangaren gudanar da addini duka Allah ne mai sawa mai hanawa to wannan shi yasa Allah maɗaukacin sarki wato ya sa muka zama bayi a gare shi kuma bayi ɗin nan kala biyu ne akwai wanda yake bautawa Allah yana so akwai kuma wanda yake bauta wa Allah baya so amma kowa bawan Allah ne yanzu idan kana da bayi guda goma guda biyar suna yin ka kuma duk abin da ka sa suna yi guda biyar kuma su ba sa yin ka kuma duk abin da ka sa suna kin yi kuma duk kai ka sayo su rashin yin waɗannan ya sa sun zama sunansu ba bayinka ba za a ce bayi ne tsagera tsagerun bayi bayi ne masu taurin kai don haka mu duk duniya bayin Allah ne da waɗanda suke bin Allah da waɗanda ba sa bin Allah duk bayin Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa a gaban Allah shi bawa ne to wannan shi yasa muke bautawa Allah ko dai ta hanyar da muke so ko ta hanyar da ba masu waɗanda ba sa so daga cikin mu suna bautawa Allah walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilalukum bil ghuduwi wal asal ai kaga waɗansu suna sujada wa Allah ta yanda suke so sai su yi da azahar, su yi da la'asar su yi da magariba su yi da isha su yi da asuba su zo su ƙara yi a nafiloli su zo su yi idan sun ji daɗi su judu shukur su yi idan sun karanta alkur'ani su judu tilawa wannan duk suna yi taw'an wa karhan da waɗanda ba sa so su ma suna sujada wa Allah wani zai ce a'a ni ban taba ganin wanda ba musulmi ba yayi sujada sai Allah ce wa zilaluhum in baka gamsu sun yi baka dubi inuwar su ita tana yi duk wanda baya so yawa Allah sujada kar ya fito waje kuma kar ya da ranar Allah ta haska shi amma matukar ta haska ka wallahi sai inuwar ka tayi sujada in ko mutum ya isa ya fito ya ce inuwar ka jira shi a gida shi yasa Allah ya ce wa zilaluhum inuwar su tana yi wa Allah sujada in kai baka ga su sun yi ba bil guduwi wal asal da safe tana sujada da yamma ma tana sujada da safe sai ta kalli yamma da yamma sai ta kalli gaba to kaga wannan sujada ce ga Allah sai zama kowa ma bawa ne sannan kowa bawa ne ta hanyar iftikarin ka zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah babu wanda yake yanke wa kansa yaushe zai ji yunwa ashe shi bawa ne ba wanda yake yanke wa kansa cewa shi daga yau zuwa gobe ya fasa ba zai ji kishirwa ba in ka isa ka yaka ka fasa ko mutum ya ce ya ɗiba wa kansa yana da abubuwa da yawa zuwa aka zai yi sati shi ba zai yi bacci ba kuma baya bukatansa kuma zai zauna a yanda yake alright in ka isa ka yaka ashe kai bawa ne mutum ya ce ya ɗiba daga nan har zuwa ranar da zai mutu ba zai sake ciwo ba ko ko zai yi ciwo sai irin wanda ya zaɓa ya isa ya haka ko kuma ya ce kowa ya mutu shi a bar shi yana nan ko min taurin kanka a duniya ko mutum ya kai shedan a taurin kai Da isa ya zauna a duniya ba a iya ganin damarsa sai dai roƙi Allah rabbi an birni ila yau mai ba a ko shedan sai dai roƙi Allah ce Allah a ƙara mun kar in mutu da wuri sai Allah ce ka an baka ashe kowa ya zama bawa a gaban Allah wannan shine ma'anar wato al-ibadatul kauniyya kasancewar mutum a bawan Allah amma a tsari na gudanar da rayuwa yadda Allah ke juyawa ba wanda ya isa ya tsara wa kansa idan wato lokacin da zai yi ji yana bukatuwa ga abubuwa na rayuwa call of nature dan adam ba shi yake tsara shi ba kawai sai dai ka ga mutum ya tafi mutum baya sanin yaushe ya bacci fa amma na baka ka gwada da kanka ko zaka iya gane daidai lokacin da yanzu gashi zan yi bacci sai ka ji wallahi ba za ka san lokacin da kai ba ashe kai ba kai bane ashe Allah shine shi shine komi kuma Allah shine ke juya ka kai kanka wallahi baka gama gane kanka ba shi yasa lokacin da kake bacci kana nan kuma baka nan dan adam bai gama gane shi kansa ya yake ba kana nan in mutum zai ganka zai ganka kana nan amma in yi magana ba za ka amsa ba kana nan amma ba ka nan ne to kana nan kana nan ba ka nan kama baka sanya kake ba wannan shine bawa kenan wannan shine ma'anar iyaka na abu dukkan mu bayi ne a gaban ka wannan shine ma'anar al'ubudiyya alkauniyya kenan ta ko kuma al'ubudiyya ash-shar'iyya shine mutum ya zama bawan Allah tunda ya yarda da shari'ar Allah zai karɓi dokokin Allah sai yadda Allah yake so ya yi, to wannan kuma ɗaukaka ce daga Allah wanda yawan yadda ka ƙara zama bawa sosai yawan yanda darajar ka take shi sa wanda ya fi kowa ɗaukaka a wurin Allah shine Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda ya fi kowa zama bawa ne tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin Nazira, alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa annahu lamma qama 'abdullahi Shi ne bawan Allah kuma yana son wannan sunan a ce shi bawa ne wata rana wani ya zo yana zuga shi yana masa kirari sai kai ne wani dan wani ya ce dakata la ni kama asaratin nasara ibn maryam kar ku zuga ni ku sa in wuce gona da iri kamar yadda wato kiristoci suka yi wa almasihu ɗan maryam yace inna ma ana abdi fa bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu duk zugan da za ku yi mun ku ce bawan Allah sai zama kun kai ni kasa ubangiji shine a sama ina fata mun fahimta to haka kuma sauran annabawan Allah dukkansu suna jin daraja idan Allah ce musu su bayi zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura wa dhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar sannan Allah madaukakin sarki yace lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wal malaikatu al ko annabi Isa ba zai taba jin kyamar wai ya zama shi bawan Allah bane haka kuma mala'iku dukkan su bayin Allah ne bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun don haka dukkan annabawa da mala'iku dukkan su bayi ne a gaban Allah to ballantana sauran mutane mu gama gari muna jin daɗi idan Allah ce mana mu bayin Allah ne wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum na gaskiya sune waɗanda wato suke tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙanƙantar da kai idan jahilai suka yi musu magana sai su rinka ce aminci aminci wannan shine asalin bawan Allah wannan shine al'ubudiyya kenan to kowa yana so ya zama bawan Allah na gaske idan mutum ya cika a wannan bauta ta Allah ya yarda da zai yi ibada ta wato shar'iyya to sai shine ma'anar na abudu. gare ka kadai muke bauta wa na nasta'in wannan bauta ɗin ta na abudu. wato abinda ake nufi da ita wato al'ibada a shari'ar musulunci kamar da ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batina suna ne wanda ya game dukkan wani wato dukkan wani abin da Allah ke so kuma Allah ya yarda a yi dukkan abin da Allah ke so kuma ya yarda a yi na daga maganganu na daga zantuttuka da ayyuka ko na ɓoye ko na bayyane wannan shine ake nufi da bauta duk abin da ka san Allah yana so a yi kuma Allah ya yarda a yi aka yi shi ta irin yadda Allah yake so a yin ko an yi shi da zuciya ko an yi da harshe ko an yi da gaba ko an yi a bayyane ko an yi a ɓoye wannan shi ake nufi da al'ibada ina fata an fahimta sannan ita wannan ibada din ta kasu kashi hudu kamar da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin madarijus salikin wajen ƙarin sharhinsa sa akan wannan aya yake ce kashi hudu ne kashi na farko shine wa Allah madaukakin sarki ta hanyar wato qaulul qalb na biyu ta hanyar amalul qalb na uku shi ne kaunin lisan na hudu kuma shi ne amalin jawari zuciya tana da maganar zuciya kuma tana da aikin zuciya gaba kuma tana da aiki ne kadai harshe kuma yana da zance ne kadai amma ita zuciya tana da harshen kuma tana da ai tana da magana tana da zance kuma tana da aiki ya ne zancen zuci shine ne da za ka zanta ka gaya wa zuciyarka bayan ta yarda kuma ka faɗa a cikin ranka annahu la ilaha illallah ka yarda da imani da Allah cewa lallai Allah yana nan kuma Allah shine mai halitta da gudanar da halittar kuma Allah shine mai cancantar ibada kuma Allah shine wanda ya ɗaukaka da sunaye da siffofi masu daraja wannan kuduri na zucin da za ka yarda a zuciyarka kuma ka ji zuciyarka tana faɗa shi ne ƙaunul kal kowa yana da wannan a cikinmu to shi ne mataki na farko na ibada kowa ya ji ya yarda a cikin zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne alwahidu al'ahadu samad al mutafarridu wato abin nan fi mulkihi wa tasrifihi abin nan ala ibadihi yanda Allah madaukin sarki yake mulki da kuma gudanarwa akan wato halittarsa da kuma bayinsa gaba ɗaya, ka yarda da wannan a cikin zuciyarka wannan shine ibada ta hanyar zance a zuci abu na biyu shine ta hanyar aikin zuci tunda ka yarda to kuma sai ka dogara ga Allah wannan dogaro ga Allah a cikin zuciyar shi ai aiki ne ba magana ba ne idan abin damuwa ya zo sai ya zama na ka dogara ga Allah ne kaga wannan ba magana ba ce kawai a aikace ka nuna wannan shi shine amalul kan. jin tsoro da ina ake yi da zuciya jin tsoro na gaskiya da alkushu'u da alkhawfu da arrahbatu da arrahbatu dole nan da zuciya ake yi to mutum ya ji a zuciyarta Allah yake tsoro ya ji a zuciyarta Allah yake ƙauna ya haɗa tsoron da ƙauna duka a wuri guda yana tsoron Allah wanda haka ne yasa yake gujewa laifi yana ƙaunar Allah wanda haka yasa yake aikata kyawawa yana kuma kwaɗayi a wurin Allah shine arraba shi yasa yake himma domin neman aljanna yana jin razana da firgita akan abin da zai iya faruwa da shi shi yasa yake kiyaye Allah don kar ya fada a cikin azabarsa da fushinsa waɗannan duka aiki ne na zuciya kaga bayan zance sai kuma aiki sai kuma qaulul lisan magana da harshe maganar harshe ita ce wadda ta haɗa da tun daga kan furta la ilaha illallah zuwa abubuwan da ake furtawa da harshe na ibada zikirin Allah karatun alkur'ani talatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama istighfari da dukkan abin da ka san an umarci mutum ya faɗa da harshensa na fata an fahimta to wannan shine qaulul lisan to sai kuma amalul jawari aiki na gaba shi kuma aiki na gaba shine wanda ake yi ta hanyar ayi sallah ayi azumi a yi jihadi a je hajji da kuma abin da za a yi da dukiya ko da hannu ba da zaka da yin sadaka da duk abin da mutum ya san zai aikata na nagarta na bautar Allah wannan shi ake ce amalul jawari kaga ayyuka guda hudu ko to waɗannan su ake ce musu al'ibada kuma ana yi ne ga Allah maɗaukakin sarki wato ta fuskar wato abubuwan da Allah ya shar'anta ya sa ka kai ka yi abubuwan da Allah ya sa ka kai yi ta hanyar wajibi ko ta hanyar mustahabbi ko kuma ma ta hanyar abin da yake mubahi duk wannan ana bautawa Allah da shi yana cikin ibada ana bautawa Allah ta hanyar ibada da yin farilla kamar sallah yin sallah dole ne ai kuma duk wanda ya sallah ya bautawa Allah saboda Allah ne ya umarni fa salli li rabbik kuma ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umir kaga umarni ne sai zama dole irin waɗannan ibada su suka fi kowanne girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma ko alayhi babu wani abin da bawana zai yi ya samu kusanci zuwa gare ni sama da ya yi abin da na ɗora masa a matsayin farilla don haka wannan sai ya zama ita ce ibada ta farilla sana akwai ibada da ba ta farilla ba shine kai ne ka sa kanka bayan kai wanda Allah ya sa ka dole kai kuma sai ka sa kanka bari ne wa na ƙari wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin ne hatta uhibba shine abubuwan da suke sa Allah ya ƙara son mutum bayan kayi sallar farilla ka tashi kai nafila bayan kayi azumin farilla ka ƙara ciko da nafila bayan kayi aikin hajji na farilla ka je aikin hajji na nafila bayan kayi umra ta wajibi ka yi umra ta nafila bayan ka ba da zakka ta wajibi ka ba da sadaka ta nafila kun ga wannan dukansu ayyuka ne wanda kai ka sa kanka amma idan ka yi su kana neman lada a wurin Allah dukansu ibada ne to sai kuma daga cikin almubahat ana bauta wa Allah ta hanyar abubuwan da suke almubahat shine abubuwan da Allah bai sa ka ba kuma bai hana ka ba amma ya yarda ka yi su ne abubuwan da izini ne Allah ya bayar a yi ba umarni ne ya ce a yi ba idan kana so ka yi za ka iya yi in baka so ka yi kana iya bari yanzu da nike magana da ku kuna shan ruwa ai ba kwa shan ruwa amma an hana ne in ka ce za ka sha ruwa ka yi laifi to wannan shan ruwan da kake yi idan ka ga dama ka ga ba sa ka haka yi ba in ka ga dama ka bari ko ba za a ce me yasa baka yi ba to wannan sune ake ce almubaha, to su ma ana iya bauta wa Allah da su ana bauta Allah da su ta hanyar idan kai bacci idan ka ci abinci idan ka sha ruwa idan ka sayi wani abu idan ka sayar idan ka sa idan ka cire duk abubuwan da ake amfani da su na rayuwa a al'adance idan mutum ya zo yin su sai ya yi su ko dai da niyan attakawi lil ibada don ya samu karfin da zai kara ibada ko kuma mutum ya yi su domin neman kariya daga karyace haram yana sana'a ne domin in bai yi sana'a ba sai dai ya nemi haram shi kuma yana so ya nemi halal don haka sai ya rinka yin sana'a don neman halal don karyace haram kaga wannan neman kariya ne daga haram ya yi aure don saboda kar ya je nemi haram kaga asalin auren don kawai mutum ya yi don shi ya ji daɗin kansa ba wata lada a ciki amma wannan niyyar ta su sai ta sa ya samu lada saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ara'aita lawwa ba a hafil haram idan mutum da zai ɗauki sha'awar sa ya sa a cikin haram akwai laifi aka ce akwai laifi sai ce to kaga wanda ya sa a halal don ya kare kansa kar ya yi haram shi kuma yana da lada to wannan shine hanyar ibada ta uku hanyar ibada ta hudu ta ƙarshe ita ce ba a sa ka ba an hana ka ne sai ka hannu saboda Allah to wannan shi ma ibada ce akwai abubuwa da yawa da aka hana ka amma kana so inda za a barka wallahi da za ka yi saboda kana ganin wasu suna yi wani lokaci kai ma yanka ce ina ma amma an hana bayan da aka iya haka za a haƙura to shi ma ibada ce ka kame baka aikata haram ba ka kame baka cutar da wani ba ka kame baka yi zalunci ba ka kame baka aikata abin da ranka yake so ba shi ma ibada ce shi yasa Allah ya ke wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa sai za a yi saka wa mutum abin da bai yi ba a ali annahu naha nafsahu anil hawa ka hana ranka abin da yake so shi ma kansa ibada ce wannan su ne hanyoyin ibada guda hudu duka suna cikin ma'anar iyaka na abu an fahimta ko sai Allah ce wa iyaka na sa'in kuma gare ka muke neman taimako wannan shi kuma yana nufin Allah maɗaukacin sarki shine abun dogaro kuma shi ne wanda ake neman taimako a wurinsa wa idan ta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wurin Allah waɗannan abubuwa guda biyu da ibada da tawakkali haka Allah ya haɗa su a nan kuma haka suke tafiya tare shi sa Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa kaga ma'anan iyaka na abudu kenan fattashifu wakila shine wa iyaka nasta'in shi sa Allah ya ce fa'buduhu wa tawakkal alai kaga iyaka na abudu kenan wa iyaka nasta'in shi sa Allah madaukakin sarki ya haɗa su a nan guda biyu da ibada da neman taimako a wurin Allah to me yasa Allah ya haɗa su saboda ba za su rabu ba ai muna bauta gare ka amma muna neman taimakon ka domin bautar ba za ta yi ba sai ka taimaka Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi sallah idan Allah bai baka damar ka yi sallah ba za ka yi sallah ne Allah ya umarce ka da ka bauta masa idan Allah bai maka rajista ya baka dama ka shigo musulunci ba za ka ma iya sanin ka yarda da Allah ka yi imani da shi ai shi kansa musuluncin Allah ne ya baka don a hannunsa yake inna dina inda Allahil Islam don haka Allah maɗaukakin sarki kana neman taimakonsa wajen ya yarda ka yi ibadar kana neman taimakonsa wajen bayan ya yarda ka yi ibadar ya baka dama ka yi akwai wanda Allah ya yarda su yi amma ba za su iya ba yana gani ana azumi amma ba zai iya ba yana gani ana sallah a tsaye amma shi ba zai iya a tsaye ba yana gani ana ba da zaka amma shi ba yana so a bashi ne balle tunani shi zai ba wani yana gani ana zuwa hajji amma sai dai gani a hoto ashe sai Allah ya yarda kafin ka bauta masa don haka kana neman taimakonsa sannan kana neman taimakonsa bayan kayin ya yarda ya karba saboda akwai wanda ya yarda yayin amma bayan yayi kuma sai Allah ya ki karba ana sa Allah dole ne to kayin kana neman taimakonsa yadda ya karba bayan ya karɓa kana neman taimakon sai maka ciko da nasa don ka shiga aljanna don duk abin da ka samu ba za ka iya shiga aljanna ba sai Allah ya cika maka wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu iya zamun damar shiga aljanna ba inda ba don Allah ya shiryar da mu ba to kaga dole kana neman bukatar Allah ta dukkan waɗannan hawa guda hudu na iyyaka na'budu zaka dole a hada shi da iyaka nasta'in sannan kuma muna neman taimakonka wato a kan dukkan al'amuranmu na rayuwa a ka muka dogara domin ita kanta ibada ba ta tabbata mutum ya zama bawan Allah sai na da tawakkali shi ta Allah ce wa alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin wa kala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ka imani da musulunci baya tabbata sai akwai tawakkali shi ta ce iyaka na abudu sannan ce iyaka na sa'i to me yasa aka fara kawo iyaka na abudu kafin iyaka na sa'i me yasa ba ce iyaka na sa'i wa iyaka na abudu ba muna neman taimakonka sannan muna bauta maka to ai taimakon muke nema kafin sai mu samu daman bauta maka a'a ba haka bane bautar muke nema saboda ita ce gaya sannan sai maganar taimako ya Allah muna bauta gare ka wannan alkawari ne wannan alkawarin shi zai sa sai Allah kuma ya taimake ka shi sa aka kawo taimako gaba kuma neman taimakon da kake wa Allah don ka samu damar da zaka bauta masa ne don ka shi yasa shi ya fi damun ka shi yasa za a fara kawo shi a farko shi yasa aka ce iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako me yasa aka maimaita iyaka. a larabci za ya ce iyaka na abudu wa nasta'in gare ka muke bauta kuma muke neman taimako ai duk yayi a'a a fasaha ta zance da kuma tabbatar da da gaske kake yi kowanne ka bashi nasa kamar mutum ne ya ce wa ubangidansa wato ya ce masa iyaka uhibbu wa iyaka akaf amma in ya ce iyaka uhibbu wa akaf ubangidan zai ji na yarda da uhibbukan akwai iyaka amma a ina ɗin anya da gaske kake yi shi yasa Allah ya raba su anan iyaka na abudu daban sannan nasta inu shi ma iyaka ina fata mun fahimta sannan kuma mun ji a cikin waɗannan ayoyi duk da cewa ba mu kai lokacin da za mu fara ciro fa'idojin da suke ciki ba waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku a yau ar rahim maliki na abu da wa iyaka na dukkan su akwai alaka da juna an fara da alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu sai ka je al'amarin ya maka girma al'alamin baka gama sanin su ba kuma Allah shine ubangijin su to wannan sai zama abin tsoro wannan rahabar shi sa Allah ya sauƙaƙa maka sai ce ar-rahmanir yana fa da tausayi yana da jin kai saboda ka gane cewa shi rabbul alamin bai zama abun tsoro zalla ba a'a akwai akwai harkar tausayi da rahama da jin kai a tare da shi sannan jin tausayi da rahama da sauransu kada sa kai kuma ka tangarce ka ɗauka cewa Allah zai baka kyauta ko kuma ka yi abin da ka ga dama a nan duniya sai Allah ce maliki yawmiddin akwai tashin kiyama Allah shine mamallakin tashin kiyama to an je ranar kiyama addini shine alhisab wal jaza shine sakamako in ka je da me zaka je a gaban sakamakon harkaci ai ba abin da zaka je da shi sai da ibada shi zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kun ga wannan nuna alaka tsakanin yanda aka jera ayoyin wannan saboda waɗansu ne da suke suka akan alkur'ani suke cewa su suna so a ga musu me yasa aka jera me yasa bara a fara ce arrahmanur rahim kafin a ce alhamdulillah rabbil alamin ba ko a fara da maliki yawmiddin kafin a ce wato kafin daga baya a koma da baya a'a yadda ka ga Allah ya jera din nan a haka dole ba wata fasaha da za ta iya canza yadda Allah maɗaukakin sarki ya jera waɗannan ayoyin ina fata an fahimta kuma shi yake sa kake gani saboda fasahar alkur'ani ba za a taɓa iya cin gyaransa ba amma duk wani abin da wani ya zo da shi wallahi sai an ci gyaransa ko shi yayi in ya sake karantawa sai ya ga gyara da kansa kafin wani ma ya karanta afala ya Kur'an alquran walau na min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira abinda lokaci ya bamu dama muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada kuskuren cikinsa kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh